الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebo fata di tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci yin ji tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne karatu ya baci mini karatu ya littafin ya al-arba'una fil ahkam ya al al munziri rahimahullahu ta'ala na hadisiyan guwadeni yana na yi ya ramadan 1439 kalenda nigeria na ajin daidai bai safogun sun ko ya safogun sun ya june 2018 kalenda miladiya na من قال الحديث الحادي عشر حديث يو... الحديث الحادي عشر حديث يقوى بنيتشي عن معاذة رضي الله سألت عائشة رضي الله عنها فقالت فقلت ما بال الحائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أهرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أخرجه البخاري ومسلم hadisin mu'adha radiyallahu anha sakuje da gani bi qalati ga sa'altu aisha ta umbina na aisha ga radiyallahu anha sakuje da gani bi fakultu ci ga ma balul haid taqdi sawma kila zane jin haila ne inda gina ga jin haila wa jazun wa jazun ga wala taqdi salata umma ga sallayo faqalat na na aisha ga aharuriyatun anti beke mini a warijin zagi ibo dona fakultun ga alastu bi haruriya wunde mini a warijin zagi ibo walakin ni as'alu wunde gigagi qalat na naisha ga kana yusibu na zalika haila fe ja zamani annabi sallallahu alaihi wasallami fanu umaru bi qada'i sawmi ataja ja foroga lazun ya ga wala nu umaru bi qada'i salati a mejan furga ya ga sallah akhraja wal bukhari wa muslim imam al bukhari be muslimi ga gube ke ayila la ejuro ne tiya yayin zagi e tsandoro ko ebe to bi ona wujigun magima e jawo ti ce tiya wujigun te tan e jawo ti ce tiya wujiga zu yanzu kwa lo tun le jawo ti ce tiya

ẹtù na zane jaji na gailu ɓata na gaji walo gaire an lata tufi bilbaiti amma gaji tawafiyan ka ba ma bebe mine ne zage jin ayila wa jana in zagi gadan ayila e eh, ya in zagi kuma ayila wa ko ji gani ko e ba din fiyan zidon abdullahi umar ko na da yayi mu mafeji haila nan annabi sa a sallam cikin muru fali rajiha ga gula yi nun laushi in zagi maga yake jahila be ebe ji sunne be nu yunga jahila na ya wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga watakil haidata wa duk yusnau kullu shay ko e jene ga bayna en jene ga bayna ko amma watakil haidata wa dubu ko yusnau kullu shay'in illa nikah ya e bogo in zagi ga jahila e, e jinjima ganganin duniya amma in bayan zagi ga yajin haila wa lagwato ƙuranu kashi wa lagwato ƙuranu man shiga ga guba a da man na jilo ga hunga yajin haila wa lagwato ƙuranu nan amma da man na jiga wa lagwato nan ala khilafin takane man jo amma ya gani buka gane wa jike wa lagwato ya bane la ya masu ila mutahharun ya ci ga malaika shi bo wai gaga amma in zagi ga jin aila wa zikiro ndị azkarun laji azkarun lozun azkarun mai alele da sauransu wucewo ebe ujojo da yi nwunye ko umarwunye ko ga eji anyị lawun jiki o ebe ndị ajiji ma gani biyu ma amma na zagi eji anyị la kacha ya ji gani aga yi misali ba ne za shi shiga to mun jirgin fatima ya ẹ̀fọ́ ẹ̀yàwó dání jí máa ẹ mọ̀ fàárí zùmọ̀yán agásá lagi lásánà kọmù ẹ́ jí máa wọ́n ti dé tún àfẹ́gbùn gẹ̀ngbá zàkànzán wọ́n dá ẹ̀ lọ kàṣẹ̀ wọ́n dá ẹ̀ lọ́bọ̀ gan tú ẹ̀ṣí gáyé láwọn díkì ọ̀ mú chọ́ ngbà lóòlẹ̀ apá wo haila kan yàwó pa àmọ́ akágùn fa ẹ̀wọ̀ ti dá yàbú ẹbá àtàsún na jigá níbi wọn àti ó gá yí dẹ̀gan haila ko ẹ̀dẹ̀ ní wà ẹgbọ́nà adé village haila ngo ne ga na jiki an ga na ji daidai ki lowest haila ngo le haila la ko ni o ba shi ngo le ne yuzu mo fo ni na o mo la ti ne gan fo ni na o e go, e hukuncin haila mun de ta haluki dai alaka alilatu taduru ma lokum subutan wa daman kaku na yala ga daba na hukunci wa da ba yala ga alaki abu hukunci ga ala ke abu haila da mini alama na ya laɗi ogayin da gaji ba ligi nan ya laɗi ogayin da gaji ba ligi ɗaya ga tiya dan al'auru ubo al'amuru gan waji ba ligi ɗaya ga alilukon ta tubo al'amuru gan waji ba ligi in ga shi haila ji al'amuru gan waji kiyo waji ba ligi ko nga nana alamu yaga waji kimo waji baligi nga nana mutile nuwa ya junufi ko mun gane ko awo to mauli alamun dore mini alamun na ba amma wanda bai jikiyo no muli alamun dore mini alamun na jiwa amma agugi awegi alamu yaga waji kiyo waji baligi to ne pata da mini alamun ne dogon waji baligi no ko mun gane is possible yin zabi ujin ba ligi wo ngala bu giya wo mu kaji and is possible ujin ba ligi wo after ya kijo after pe ya wo amma yin zabi chishi e ndoro na al'auru ba e ndoro na dukwan tatuwa umala gujiya weja umala cha hailaja ko jiga na ko amma ujin asabe nga wọn ajú báàlì já ní kàṣọ láàjú báàlì já ẹ́n láàyàn yọkọ́ lánàá ti di fíkí ó gẹ̀ẹ́nà sọ́kà ẹ̀rọ òṣìṣẹ́ àkọ́fẹ́ ìlàjẹ́ gbọ́nà wọ́n gbẹ̀rẹ̀ lánàá ti ẹ̀bí kàtún fíkí ó jíire èdè kàtún àdífi àmá àlàámẹ́ fúbàtì náà já aláwọ̀ bàyọ́lọ́jì ọ̀nà wọ́n kí ẹ̀dí kí ọ wọ́n sàkúlẹ̀ ti fi gbèrè mú sọ́kà kùnú ń gájọ́ kàtún ẹ̀bí kí òbí àdífi ìdí ìsọ́gbógún wọ́n ti àdàlẹ́ bá a wunjafe belu mu fangani benne waje abele tasawure mas'ala na waje nan gaji kiyo gaji yaji bai da ne me kenan to ai la be ni fasi de ripe ni fasi ka kunne daga magina yaji hai la masukun wuce every month Mun ya san wa wa maja ko mun gane ko al mai jaye batan in gị na mai jin haila na kowane ji nifasi na wọn àti azùn kanga àmà nga ga haila jizo zo jẹ́ nifasi ji zo wọn àdájí jan wọn àbí ga kún nga àti ga talla sani ashir hadisu ya gogu bai an abdullahi ibn umar daba abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kala nga kana almuslimuna hina qadimu almadina nga muslimi ya fe ka kuna be madina na ya jitami un aja dikio eh aja guya kan fa yata'ayyanuna salata a fe fe ji lokacin sallah fe ci lokacin sallah da ni kashin yunada walaisa yunadi la ahadun amma da zandoro ne yi ya ne yi sallana fata mu yau man efoci bai da ba ci ganga wucin fi zalika yake lamarin sallan nan faƙala ba zu sa shaji gan ita ki zo na kusan ya gaje da ji amfani gangani bai efi ne je ne misla na kusin nasara da je firi na mishan je ji amfani da yin ce je na wa qala ba'du sashi aji gan itakizu qarnan e ga je da wa guru ko busa ne biyana ga ga busa e. eh busa ko kakati ko guru da be fe fi wa dikino wa tiuna misla qarni li yahudi do shen guru ne yahudi je biya ga be fe fi wa tiuna ne ga kuna ga biyu na da lo yo ga sallaji ke sallaji ani fa umar umaru radiyallahu anhu sa kuje da mu wuce gan awala su na rajulan ya gaza tun ya tu za ba gi tun fa yunadi bi salati chuyi za jigan sal lokaci sallah jana ko qala rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya bilal ya bilal qum fanadi bi salati naki odo yi sallah akhrajahu al-bukhari wa muslim

sallaye a kharajar wul bukhari wa muslim magacin hadisin na ne wallahu ya ce muhimmanci na sahabi a nabi ila ya sallan ko kuma ya ce laube ya ci falalayin sallaye wa ibi na nabi ga tolin nasa ya na kane mai kiyama al-mu'azinun da na ji kurwa a mun ga fa kiyami na yi ladan na je yi sallanin ẹni máa rí sí ní ẹkẹ́ láwọ́bẹ̀ náà wọn láwọ́gá àràámù yọ náà mùsùlùmí àdàtàn ẹ̀wú dí ṣe kó wọn àdàtàn náà fara ṣe etí àríkẹ́ ìbáadá yọ náà kọ́ yi kẹfọ́ àyèbì ẹ̀yà ànẹ́jì kí àwọn tó lànẹ́jì ẹkí àyèjẹ fití òṣìwá hálùbẹ́ nínú oúnjẹ fífíkẹ́ yẹ fití òṣìwá ta lànẹ́ mọ́túkú jẹ́ àyèjọ kẹfọ́ àyèbì o. musulunci masu kunji kafa so biya maji kiyayen eh maji feja ina ji na kiyo yiyan salla bebe ma kwale gan lokaci salla doron dabo ya ba dabo ba mai raka guba kafin alfiji ga latiyanin ya zuru dabo wuce ga kuna yiri a kuma a sun ma wani zuru mai raka guni ya latari dabo lasari mai raka guni ya magari madabo wuce kaku ne gidi ga lona magari mai raka wuta lokaci sha madabo kaku na shafaki jirgin ke sama wani gaji kinan nga kpaya nan nga wale dono ko ya bugu ala sallan doro a jin adan lokaci ba inna salata kanata lil na kitaban ta ano ti mele go ge da isallawa ajewa wa da

wani abin da za mu yi salla inda ji bonjen ko za mu ce yi salla ẹni mo gana yẹ ba aláwò àkàbá ńgbà aláwọ̀ tí ngọ́lé wà ní ti fàáwù láti kí aṣìjò ngọ́lé gẹ̀dẹ̀dẹ̀ iná wọ́n ló ti mẹ́rẹ́ ìsálà ńgbà aláwọ̀ àkàbá ngọ́lé kàbá wítìnà tó rẹ̀ lánà tukú wajen fahimta ko jamu ya ku bari na Allah biye ya nan wacce ne ya mada fiye su guba saboda wace jike wace bikiya su yanzu ke minawa ga wagan do ni gawe gawo alhadisu salisa sasha hadisu ya go gute ci an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma da ba jabir ibn abdullahi sakuje da bayan zaguba ba kala ngan samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni wani ya tuciyar cece alaihi sallallahu sallam ya kulu ga inna bainar rajuli wa bainar shirki tsakani ya zaba yogan mai shirka wal kufri bi kafirci witar ka salati gwalu ya salla a kaje wa muslim alima muslim ga gudu ana hadisin ne wuna muhimmanci ya gwala su ya salla bai danja ya yanzu shi ta salla yi fa'alafa min ba di mukhalifun adawu salata wani tabe zuma gwe aka sallata ɗe wata ba ushawati amtu shawaji fa sawfa yalqawna gayya anaja dai ne gayya illa man taba inda gwaze ga tuba jina Allah subhanahu wa ta'ala ga wailun lil musallin alladhina an salatihim sahun ene wali tabatiya zai je la sallata kirin ma kun fi sakar kila ya tifi na sakara kalu lam naku min al musallin aga ta da mi zai feji salla na bwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga al da alladhi bainana wa bainama salati yadda takani muslim bi kafiri salla faman taraka za nan gulu gwanin fakad kafara za naji kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam ga guni al islam ala khamsa musu ta ce musu min arkan musu jo salla da boni

wadda alijanna ni masallacin a ciwo in so mai lega ya tuja ji kiyo daga wancan an gange wancan mutu wani danja ya zan da cewa sama suku yana gona ga wadda ga da tawi da ne ga zo da buga wuce ne ga ne dai wuce tawi da ne na suku wa ni sallah biya tawi da rikici wadi wace ji sallah yan kun ga bi ni tawi di bude wala sallah wadi wala ibada wadi al-imanu qalu wa amalu wa tiqad yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah ta ebogo eza be careful sala jene eza dikina eza ladodo na asal aladiye asal ladiye akuranu gbaye rukuyun luje sujedu luje itimi nanu debo chichi so da sallo wa ma la sallala al hadith rabi ashar hadith yango an abi musa la shari da ba abi musa la shari rabi Allah wa anu sai tuje da ganbi an rasulillah daga ba tu ce ce cewa nabi sallallahu alaihi wasallam nawa ta usailu yasalu zan do ti biyo ce yungan amma waki ti salati ya ti lokaci sallah falam yarudda alai sha madiyanu dikina wujuna qala fa mara bilalan ki jin bilal foro فأقام الفجر حين شق الفجر أتى صلى الصباح لانكي كاكوني دي بانا الفجر الله تياني والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا zanji ma lokacin cin ajiki a ɗigo shi yana ma'ana ba ji koyi shi wani da ya ba tiyan alfijiri wani kiyo wani ke ba tuma maro fa qama bi zuri a ci jin bilal foro ya wula ta le zuru lunuki ki na zalati shamsu ka kuma gidi eh wa pan daga yati wala ko wal qailu yaqulu da ne ga nan kadin tasafa naharu gafi gidi da bi wa huwa kana alamu min wa huwa kana alamu minhu mutum da ilimi ga tuma maro fa qama bil asri àti ju fọ̀rọ̀gọ́ tó lásánlá sọ̀rọ̀ lónìí wọ̀n ṣẹ́mùsùn mùrùtẹ́fì àtù ìgídí mai da wangi ma'ana wọ́n jiga ga sánlá sọ̀rọ̀ da aka lokaci ya gidi lalo na jiga ne ko sun ba mara fa kamal magriba àti maju fọ̀rọ̀gọ́ lásánlá iṣu sálà magarin lónìí kí na waka àti ṣẹ́mùsùn kakùn ne gidi lónìí sun ba mara wa tiya ju fọ̀rọ̀gọ́ fa kamal isha'a àti mú lásánlá iṣu lónìí kí na gabati shafaku kaku na shefa ki duru-duru na ɓe sama wani ma kwaya zonin summa a kara subha wuce sallayen asuba jike asuba fata min gadi da ya foye su hatan sarrafa min ha hari a ɗiɗɗibo wal ya kula ta babu na zan ta ga kasala a cikin su cewa ga gidewa guda lafiya gida latiya na yauka duk kuma so ba suna ne fo ba ta alibi da daji kiyayen wanda da jiya su bayan har ba sai la ti wa yi. jira ne ko A ma to ji gidi la lafiya re in ci ji sallah su ba kuma kara zura e fo ba na, benin mu a lokacin zuru la ka hatta kana qariban min wakati la asri har zura so ba lokacin la asri bil amr yi ya tuwo ma na wanda da ji sallah zuri yinan na mutibe mutibe jun sun ma kara la'asura inda lokacin sallah la'asar lafata hatan sarrafa min ha har kewa daga lokaci na haɗe ke sallayen lasar tuwon ma gwamnati wal qailu yaqulu hadha ta kadi marrat su gide la zurure gide la zurure magaba abin ga hajin a cikin sallar la'asar lokacin mutum suna kara al-maghriba mutan lokacin sallah magarifata hatta kana inda sukuti shafa ko hali lokaci na zurzurin cewa ga shafa cewa ga tsaya nan gube sallah ya magaro ma khara li sha mutkiya shafa tabe hatta kana sulusul layl awwal hada ga shiga tuguta mafari ko lokaci shiga ne beji sallah yi sho suma asbaha a arewa ba ci fada a saila sane dai ya ce lokacin Allah na bici gani fa kala wato alwakutu bai na zai yi lokacin lokacin sallah wai saka ya lokacin guba no ina wagon gona lokacin sallah je lokacin shaba wani lokacin kiyo wani lokacin ya karshe so ji kokari ga haji sallah ji da saka ne lokacin wuce ga lokacin lokacin sallah gobe wace goji kimo wace goji sallah no number 2 annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu da yake abdul laman na annabi ga salatu fi awwali wa fiha an je fa lagana wala jo da chabe lokaci ba an je fa lagana ga yawo wodi ga waga li hadis ne ali wa je garanti ne kiyo ya sai e la salla tata ko diga nya ko bebe ma efi shin no le wodi o ti ngo diga nya ko egogo wale gan efide ikio ewu iviyen lamori umu ji temoko wani fahimta wọn àdìgẹ́ ìlàjẹ́ àbẹ́ṣì ìṣìngọ́tò zúrù ẹ̀fíkú bà káwọn ìlàájújọ́ látọ̀rì ẹ̀fíkú ní káwọn ìlàájújọ́ gbẹ́gẹ́rì ẹ̀fíkú tó àbà káwọn ìlàájújọ́ ìṣá ẹ̀fíkú tó ẹ̀tá káwọn ìlàájújọ́ ńgọ́ ilé fún ti nẹ́gá ìsàndàdà lókàtí dánwò Gari bí o tó zúrò ẹ̀ láàjì lóṣù kàgbé tún gùn wà ní kó láàjì gáàlì wà káàlì fín dẹ̀mbó ní nga lè fín níyì ńlá àfẹ́ láàjì sálẹ̀ ńlá ni, láàjì zúrò ńlá àti ògè sálẹ̀ ní kí ẹ sálẹ̀ ní sálẹ̀ yẹn fín ní kó láàjì gáàlì wà ètùn gómìnà tìṣí bẹ́ẹ̀ ṣà káfùnà ètùn o. alokun ewé méjèèjì tó ọ́fíìsì àṣeyọ́tò kákùnà gáyà pẹ́ ọ́fíìsì ní eṣú wúkí eṣú gúbà lókàn títí gáyà bẹ́ẹ̀ tàṣà lẹ́zùrù ní eṣú wúkí hàn eṣú gúbọ̀. nga nga nga nga sallah yin di ne mo ọ̀kẹ́ wula wula tó fasara wọn ṣe o. amma aini a ya sallu ya tungu ba permanent wọ́n ti wé fún gómìnà tí ó ẹ̀rọ kàwé tí gbogbo ogun ní ọjọ́ ìṣúrù rẹ̀ lájá ní wọ́n ti gáyà kó káńdọ̀ tí mọ́ lókàtí ẹ̀dẹ́wọ́ fi ẹṣú gún ní ẹ̀lágún látìrì mí lájá kó ti gáyà kó ẹgbẹ́ wọ́n ga lúgbọ́ wá tà ìyá fí ẹ̀gá zo wọ́n ti yẹ́ ní ike mi náà tó wọ́n lè jẹ̀gbàjẹ̀ nílé abúkátà àbẹ́sálà ní ojú máa dẹ́ lókàtí wà. ni ke ko ji gane hakan na eh ta again ale gan to lokaci su ba mu canji rute bai jikiyo mai bai nan za mu ce la lokaci za mu ce la su ba ja su ba mai lajan alfijir la Allah za mu ce jikiyo ya jan su ba ya ya bugo to lajan shi a da ilimin lokacin sallawa ɗabanin kando cewa gashi ba cikin yi luwa a kan fi kan da ladayin wuya ni kashi wula wuya ni da jan da danga ake ya dole ilimi sallawa alhadisul khamis ashir wuli an abi hurairata radiyallahu anhu da ba abi hurairata sa kuje na gani duyi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ga tuce tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga man adraka rak'atan min as-salati ga je rani gaje ga je. raka ni min ya Fa sallawana fakad adraka salata zanna sallaje akhrajahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslimi ga gobe ki hadisin ne gan bani gide wa gun galo ko ji ganya ko amma ka ni gidi ugbona ashe wala ji kiya wala ji lasari a wade ji Allah ce, ta lasari inji wade ji raka ni gidi felo nga sallah wani na wude ji da lokaci kashi wazu lokaci bo eh wude ji da lokaci to su ko ji ganya ko ẹ̀rẹ̀ wà jẹ́ àṣùbá kùdé a ní ní yìrìfẹ́là àṣùbá ní jìnà ń gbá wí dẹ lókàjọ́ kàṣì wọ́n zù ẹ́ tọ̀tún yí dẹ lókàjọ́ awágọ́wọ̀ láwọn pàtàrí yóò jí gádà kó àmá ń gbá tọ̀tún wa sálàdé kàṣì wọ́n jí à ẹ́ wájí kó mú gánì ẹ̀ làlọ́jí wucaraka ni dede ba limanyi amma ni na kere mbe jijifin ngana na ji ma je kashi wuja eh waje mine yana ji sun da ke lawo beno e ju fasara man adraka rak'atan na salat fa kada adraka salat e kiya da na de sallah jiji wucawu ku je be limanyi na waje don waraka wuci je ko mun gane الحديث السادس عشر حديث وجبني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتصلى بكبر جي تكبيرة الإيران بمعنى صلى تشابكيو بتكبيرة الإيراني wal qira'ata anabi mai chaka tuta sallo bilhamdulillahi rabbil alamin bi baya alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a ga anabi sallallahu alaihi wasallam ma tun ga ruku lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu wa ga kiwla lokiya umeke gunla lo bitia wo be la ndo ti ga lo suje da ni we so wa be na won go láyìí ẹ́ láwọn ìgbà lórí kú gbó àmì láwọn ìgbà lórí kú á ní wàá àgbẹ̀lẹ̀ náà wọ́n gbọ́dà ní wọ́n á ti ṣe e eh wageza naya punishment lango leo mtaga silalo pia ungelele haki ebogo wadat walakin baina zalika wadat tatatu da takani ya chago wagat silalo tinya wama pia wama ìgbẹ́ kó èjì gáàlẹ̀ ilé ìgbẹ̀bẹ̀ dáhàn lẹ́mí ṣéèkì sọ́rọ̀ àṣọ̀hú ǹgẹ̀ tí lálòkì yàn kó wọ́n lámú yùsọ̀ wíwú umarun lálòfì tí lákín bai na zalika wa kare zara fara ganin suna rukuri ga daga nga yaturu kuwo muti sami Allah da liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa liman hamidiyo nga ji ba ro da, wa jo ro sallallahu alaihi wa sallam akbar a an yo le za ne ji an za ne ji ba ro hatta ya sawi kai manya wa kana idza rafa ra'sa min as-sujudi kuma ce nga ci ke daga sujada lam yasjud hatta yastawi jalisan anabi ya ji kiyan wani ya sujada wurin wa tó gá tẹ́dùn wá ń yí tẹ́ lóṣù yẹ́dà lónà yẹ́gùn ẹ̀ dé yẹ wọn bá kí n gbogbo ẹgbà ǹdàgú bàbá wọn dí ọ wọn bá kí n gbó bìtí lògbó gú bàbá wọn bá kí n gbó bìtí gìngìrì náà ipá táwọn dí kí ọ ẹ wọn bá kí n gbó èdè ẹgbà gbó alibi kane da galo de da nga ji do bi ngi tasul kalbi na again eza meke lo wa bi ti ku ya ti fe so be bi ti an ipe ko ele ko di ka le le da du je jiru ja eh ko la nwe ti shishi nga lo su je e gwa ga wa ni wo ya na ko wele ge eh wo nga gwa ji ja ki màdà àtọ̀wọ̀ ẹgbọ́ wọ́n lè lè bá dájú kí àrùn lè jí dédé à again gbòkó wẹ̀ dìgbàkó ẹ̀wẹ̀ fesa fẹ́ẹ̀sà àjẹsà káyé gbòkó gẹ́gbẹ̀ gbàkó ẹ̀ wọ́n àdìgẹ́ láti ìwọ́ olóòtú dédé àwọn jẹ́ àní alo gboko wa kana kulu fi kulli rak'atayn ga rak'a kuma ndoro a da hajju na at-tahiyyat wa juji ya wa shi wuri ji al-yusra bitiya gwati wale bitiya gwati gadana ko anabe luta cici ko ji gane ko wa yansibu al-yumna bitiya gwalon na ma anabe luta cici anabe lushi gikini ani eliye eh jalibezo wayan sibul yumna wa kana yanha an uqubati shaytan alim za sallam makka ne za ta bikin na shaytan ce binin wayan ha are majukan an yaftari sharrajulu zira'aihi ne za ga ko egwati mutajiji iftirasha sabu ko asabu'i do jiya dabbanin an kwata shi ya shi shi ya shi yalla wa kana salata bi ari maga a zo sallah wa zo sallah zo gangani be sallama akhrajahu muslim al imam muslim ga gubo now la ta sallah takbiratul ihram la zo sallah sallama ko sharati sallah idan mo ke lokaci, lugun dan e ji sallah kami lokacin na kawai ga sallah jinje amma wajin da lokaci wa agwa inna salata kana jalal mu'minina kitaban mawquta ina ga hadisi sallah min shirati sallo wa gali daga alhadasu la akbar ta alhadasu la asgaru janaba da doya haila da doya nifasi da doya ko eh suga wa bi so wala jan Allah wa sa wala jan Allah wa bori ji wala jan Allah ne ba ta ji yan wa dan wa daga babu wa bele ga fatawa da zanu ci a ga sahabi annabi je jima ko ni ji masallaci annabi a mai da janaba a mai funuwa ne sa ga fatawa ne da jiya. eh inda question mark a shi wajen gane wa waya ke halli tun daga kibo daga najasa wa ma ke ya tufuwa kan ku zo zina ta kun inda kulli masjid eh zai ji sallah gurin tuwa ko ji gane ko ko ya zaɗe mai shirin dejin da shatinika ko boxa an ji ba ku ɓata ya sarero wani kiyon ga wani sallah a'a mini shara ci zala mu ga yaje wa kan kad nara ta kalluba wa lika bi sama falan wali yannaka kiblatan tardaha fa wali wajhaka shatr almasjid alharam ta asali ji sala ji baro ka sala da ji baro wato jojo fe luganci salli qaimu fa lam tastati fa qailan fa lam tastati fa ala jam ko ta du'a al-istiftah wa yadmu wuji sura ngwe zumu jinga ci ngwe wa feji sura da sallah bai bani ko nda hunji dole a a aji ko jiga na ko ruku nuga ruku o je to mani da to wangi tasbih da azkar ne je da ruku bane nuga uluji kiyo uluji unje hadda karshe da sallah tayya en yo nungwe zu zo gani bayanan e za lo ci ji sallah mai ya jan za lo ci ji sallah mai masalati ibrahimiya jan yo le ne jikiya wuji jebiya yana mai la'azo sallah da kiyo sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da bago a yayin da ba shi ya sallama idan waka kayi ko si ga salatu ibrahim ya idan waka kayi sai ga na je laji du'a ni stifta nan da waka kayi sai ga ne je ke laji tashawu gidan jikiyo wanda waka kayi ndo wannan sakwa fa wani jikiyo ji amma ga da jina ga da su hannu kenan annabi muhammadu ne mare al su sabi ashara ko hadis ne gwaji wa gube ci an abdullahi ibn an abdullahi ibn umar wa abi hurairah radiyallahu anhum Na ba abdullahi ibn umar ta abi hurairah sun kuje da ni abdullahi wani sahabi Umar ne babuna wani sahabi abi hurairah wani sahabi adala wuki a gudda ngala ci radiyallahu anhum annahu ma azahuba zai umma wajen abu ibn umar gani ne biyu rere sami a rasulallah sallallahu alaihi ya kulu a wani tuciyar ce alaihi alif gan sallallahu alaihi gan ala a awadi min ta tiya katako na ji aji min bari ya nabi na nabi ta ce min bari a nabi ce gan la yantahiyanna akwamun zan wuce gagwalu ladan awwad ijimul jumu'ati ya juma ne zan doci ya biyanin awla yaktimanna Allahu ala qulubihim ko ba so ci gane ce bayan ba kuma la yakunan na min la yakunun na min al-ghafilin ko ma ga sai da min zai shi aya ya no akhrajahu muslimun imam muslim ga gubiyo ta ya hadisi ne lawiyo lulluwa juma'a kiyo hmm? dole lulu yan juma ifarilla lulu yi juma wajibi ko mun gane ko ya allazina amanu ya nija iman jina izanu ji ali salati miyo yawmil jumati aka salla ya fuyan juma fasau ila zikrillah daga je di papa yin lo pipayan sai shi wa zarul bai'a emela ewe pe wo choko ezu shishi un ba pe lo jima ma wọ́n la sọ kó gẹ́ tẹ̀ báyẹn gbọ́ntà tàní mọ́ èlò jí máa yà ní tó báyìí rí gá wọ́n lò náà ẹ̀là ìdẹ́gbọ́ tí máa jí wájú bìtá tí a wà nígbà yí jí máa jí wájú bìtá tí wà kọ́ jí ní ọkọ́ tàní wọ́n máa jí máa máa èlò àná jí máa jí kí àán jí máa jí wájú bìtá tí hàn zàrún chibwa àmá àti ọ̀tàní jí máa jí wájú bìtá tí wọ́n náà

atẹ̀mídìí ọ̀fẹ́ mi lábẹ́ tí wọ́n ẹ ndị dẹ́nu oúnjẹ lànà ájá àjẹ́ na náà ẹkùn tìmẹ̀ láàwọ̀ káàkùn díẹ̀ ohun tí ó dé wíyàwó tí wọ́n àdájú máa ń ndọ́tí wọn lẹ́jọ dọ̀rúra wọn lẹ́la nígbà na jìnà nga jí máa lúgbọ́ ẹlú dàbẹ́ máa àmọ́ bá lọ sí yìí kó múlíkì ti síbẹ̀ àzáàlì fún ti ẹkú hali wuce ngo ne kawai da biyan kwanwa na dana eh jin ma wancan ga san cin yare tila wancan lokacin ci bezo ta ki lokacin juma'a ezaji eh, lokacin ezaji eh, juma wa lokacin zuri ngo jira na ko eza eh, maki yaji to sallan wa tun kami lokacin zuri jikinan lokacin zuri tunan ma lokacin inda jelaji duhanan sallan waluha ezage jijin ma ce ji liman e waga un ba katun mupa dan sallah ni e bo kutuba mu yi kokoro ga yin kisar kutubati kutuba ne zaji kokoro ji na wa ne na tumi fiki ya la mu yoga zane de fiki ne ne eji kutubatul haja amma ba ke kuranu ji fasara yan aya al-kuranu ka ka kan da hutuba nin mu har tu babu ne sahabi yayin lagin da ci dawa gan biya ne bi ga ko so tu ka fitiyo no ibn anabi da ce gbota hutuba ko ji ganya ko e foju ma e wa ga ezu dokun ya salatu ji anabi e wa ga e foju ma pe lanu pe ibn anabi ga gusu yawul jumati wajibu ala kulli mutalim wa ga yefo juma ya daga tiya lo juma un lati laru dan e wa ga yezu ji soki e wa ga fo juma ya zuga so kati ko e fo juma e be mo lokaci da bane la gwa duwa ne e wa ga yezu doku bi aduwa be amma ki lokaci wucin man shiga gaji ka ka ka ka ka ka kai amma ibn qayyim ga ne buka ganin mu ya afta la tariyan fo juma yi wa ga lo zadul madi ibn qayyim wa ale ali khasa'is fo juma yi alhadisu samin ashar hadisi ya shi guba an jabir ibn samurata radiyallahu anhu qala ga sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idaini no di sallai guba ba bi alaihi sallallahu alaihi wasallam gaira marra naji zunyana wala marrataini wadi to zuguba bi gairi azanin wala iqama ma yibe sallai ya make yibe ikama ya akhrajahu muslim imam muslim ga gubiyo ta musulunci wa idi guba idiyo idil fitri be idil he amma ki hukunciyar idiyo maliku dokun don doyan a ga idi sunnatun mu'akkada suna na jiki nan na bakanin zahir na mai ga imam ahmad ibn hanbali na unga su idi wikiyo wani fardu kifaya dole yo ade zai ja juna na zawon ci gaji sakata wani libaki na nan amma ni ne hana jila yo ade zai ti bone ilo gan sale idi lo wajibi sale idi lo farilla zandoro na maga kun ya lo ya wuce maluwa na gaskiya agalin lin kullin ja na nuku shir'atan wa minhaja aga idi madami Haji shari'a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam number 2 aga dongole kaga idi ji doliya aga ga to yin zagi na je jin aila na alata taya ko amma aga ga to yin na je to jilbabu an uluku da ija jilbabu ya ya yuba nga ga mutum fi shi jin guji doliya ngato amma ne bata alamu yake Eh? ya wajibci da bayani bai tiya man yi gaga tiya juma da idi nga da shi ke ba ko ji gane ko e ganya juma ji doya ma wa ga zuru ji ko ji gane ko be ganya guba ngole ina lamu yo gan nga da da da le bu man do ce to fahimta na wuce lawo kiyo idi kiyo wi dole hanafiya ji maga idi wajibun kuma ji farduwa da bane maza bayan hanafiya ji maga daga afarin lagan gani ne wajibi magalo alimugune ibn kudama wale moji tele tiye ki hukuncin idiyo wuce al'agimet ne bi benin aga alo idiyo waga yanzu lanu ufu ya zamu lati laru dan idil fitir maka ami wa lo idire waga wajikiyo wala yawon gi efo idi be ma e wa ga zu pani wa pani pa be idi wa lo san kai wo me ga lo idi wa do kun ga be takbiri din de ko e ko na mo ga da lo na wuje ko ti wa dikiyo wa da jan ama da lo ti e na lo mi ana e ko ni yore daga be a wo de lo idi e ko ni ga lo e ko ni uti ba ga ke dikiyo na ke je ba jo aje la iru uti mastatatu yimi fi jidwa jibari kai fi so jimi idi be salle ko diga nya ko fe ji jimara ga zo so e fe salle lu wa zo zo e buna ni gali kulli komin ida jaman doro de idi wa za idu na lil islam idi magana na musulmi salle idi mai raka ku ba kawai ameyi salla ameyi salla aga jijina a meji kamun aga jidina raka ya mafaro takbir gutu a bejin ta na ta kura mu hingbani raka ya ba ce ma takbir gutu nga jikiyo nga jo ka mi acha ka tin bani amma ga sallan idi e ji fila bezo ka mi aji sallan idi na amma ga sallan idi ji zo e ke ji fila ni ba zumaya idi bwa in za ji ji idi wọ́n jí gáàjọ fún kí n bá wọnú àdìsá nípa tágbé tí ń pè nàìjíríà lóyún ni gbòrògbòdò àtàtò sún fìjì àtúnṣàfẹ́ ìta lòún jìjì àmà ìdánwò ti gun suleimanu jakada ẹ <laughs> eh? eh, mọ́lẹ̀ mi mi hàgbẹ̀ láti yẹ. inda ta ga gaci ya ga zo yi ba wani cikin na ga jisiya na ma juju kokari ya sa azun dole wanda guji kiyo wani ga mi lafa da wuki no le ngo ya di tazi ke ri na lugwa ko ji ga ni ko ne pa te aka we kiyo aka we se se ko e bo ni da di yo to bo ta nda ni re eh eh a cikin da saga woro shi ya ni ya yi biyonin ya kaga dalili ya yi a ati buranin kun kun da jiki nan mun sali su mashi na soku gubi a laiwa bai lita ta kaci ga wucin amma tun za fiya wu ma jiya amma ya jari ya yi nan na yi mafi kiyo yi mawa shiru ta alhadisu ta fi ashar hadisu ya shi dinni an abi ya'ala na ba abi ya'ala ibn an no an ya alabnu umayya sai mhm. ba ya alabnu umayya rabi allah wa anhu ngo lenno to sabi abu ya ya'la mai biyo mini manya hadisi jo nga an ya alabnu umayya rabi allah wa anhu qala nga qultu li umar ibn al-khattab nga nga umar ne je khattab na rabi allah wa anhu so ku je daga ni biwi nga to waya ta laysa alaykum junahun kunan taksuru min as-salati gare fi da wayaya ne ya ji kasu ya sallana in khiftum an yaftina kum alladhina kafaru abe ke daga suna ga kafiri ya be ji kina abe ji fitina na fakad aminan nasu wato ngole iza jadi aminci ba ni ani da nan wajiga ne ku fakala nga ajibtu mimma ajibta mini nga yana rewa ya ji mamaki da an kawo to wuce mamaki ga wuce fasa sa'altu rasulullah tun ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga an zalika yace a shagar fakala annabi ci gan sadaqatun tasaddaqa Allahu biya alaikum sadaka yo no to koji yana fakbalu sadaqata ga je go sadaka su ko akhrajahu muslim ma muslim ga gubo ki wa ga ba wannan mu hmm ana wa ganin waga ci zahiri ayan ne laisa alaikum jinawan tasuru min salati in khiftum ma yaftinakum alladhina kafaru ana aya ne ganai ya ga sun da fitina ya kafiriji ya ce sun da ya kuna kafiriji a ga guye nan ya ce sun da ya masu wani ta kafiriji a ga sadere ga da jikiyo ga da jikasuru ya sallah wato now ina yi jina ya kundoro da ba sila da yake abin kasoro ne na ya mai gane da nan wani yi marugan marugan iri mamaki na wani na na kawo sun wani zamani a nabi wani jiya wani mamaki ne wuce kana ma wajen mamaki ya rufe na wasu zuwa runda ga ne bi nan mun ga bi diga na zuwa ne diga ka so ruji sadaka so ku yo nu jiya yana so ko ga sadaka jiya ya gaje ji fiyo ya gaje go ana waya ga e wani wa ga dan san wa ji kiwo wa ji kasaru salla ya zuru ne ka guni na ula ja guba latar ne raka guni na ula ja guba isha ne raka guni nan ula ja kiyo ula ja guba amma e ji kasara su ba ya amma e ji kasaru ya magariya ko ji gane ku zalu littafi ne ga ta'alumu ya bakar abu zaidi nan bela bela egan man do man egan wani wula ta ba gele ga wani kiyayen mutayen ai e ji maka doji a shagun gan man ba riwaya gobe kika sura ya sallah eh hadisi ya jabiru dabo wani a samura kan ji wani ube ruwa ya jabiru dabo ya ce kasar ya tsalla mun god ya ko inda ni ta fiye alfidon fiye a samura kan ji eh an jami so eji makandu ipiwi na suna da ni ta fi a ci gba daga tabu ne karshe adegbuzo a tile ga wuce a dai wajen kata ga man ali ta fi a samra kan di wuce fiye daga taba da zuba male ga naya to yi na ta maka Allah wani kitabi samra kan di ya za salasa nusa wani ta fi a samra kan di nauje nusa a guta ade kubura amade subura amade wusta walam ta ga nawa waye ga da nan da kubura walam ta dukulul kubura bil bilad kubura wala ga da jawun ba man yanzu ga manin nípa kó ẹ̀dí gáàyàn mi nà so pàdé ẹ̀jì e kan tó rẹ̀ sálàyán mọ́gìrìbá àmọ́ bá ne ẹ̀jì mọ́kàntà ní ṣíṣì wú lóyè tútì wọn àti sọgún ní sínú sàní láti mo ti wẹ́jú kí ọ mo ti rú yí ngbé ẹ̀jì mọ́kàntà ní kẹ́tọ̀rù gáwọn àti ẹ̀jì gun ẹ̀jì tí wọ́n kà ṣe jẹ́ náà kẹ́tọ̀rù gáwọn àti ẹ̀jì wílì kọ́sọ̀rọ̀ wọn àfẹ́ jàn ń ga sálàjì gún ní àmà láńgá síbẹ̀ náà ń ga àmà ń e ga àjẹ́ sọ abẹ́lẹ̀ ìtúsọ̀ sọ́kúta àwọn fẹ́ di kínà àwọn fẹ́ di kọ́sọ̀rọ̀ náà sọ àjọ ó sì ní ìtúsọ̀ náà ń lóye kó náà lọ àzùrìbìjà ní kí ń lò tí yìí náà ẹ̀dà lójì ń ga àjẹbọ̀ sún wọ́n jẹ́ àwọn kó ẹ̀sùn bá tún zùrọ̀ rọ̀ àti àtúwáyé ni a àjẹbọ̀ ó bí àṣẹ ìfún orobìnrin nga dono amma wannan lomi ka zo jibi ga wo ba ni tsagu ni wajin simista ni tsagu ta daga fi wajin simista yin gole wo na ji sallah ji gumi ful ka kune dai wajin ka ne ka kune ga dan zo te dan mota lon ka kune wajin ka zo ka kune ga dan zo te dikina te dan mota shi amma zo da wa da Allah ni san ya inda nan wajin sallah ji gumi gangani be ina e ji ganci e ba zan da ci a ga ji kuskuren nan

iza jela alayhi sairu abekya ne diga jingban jingban baba ya tiya zanda wani sani ya tiya zanda wa ya ake zura wala zuru ila wali bi ma'ana wa ngo na fahimta ba ke minti gwegi misali yau ne zuru lajan misali wuce aka yi da zan le ga zuru fata da kiyo da lokaci lasiri lokaci lasiri ga tun cuju zuru bai lasiri nke ba wai ashirul magriba hatta ya jima bai na huma wa bai na isha ko wake lato magani fata ya e k'a kunun ga jiki nan wuce jiki ba gani bai ishe fi na ya jibu shafak lákùnná ṣẹ́fẹ̀tígá àlónà ẹniwọ̀n ẹ̀gàn wọnà ẹ̀ràgẹ́wà àlójì ẹ̀kú zúrùbẹ̀ látàrí kẹba àmọ́ ẹ̀kú mẹ́gẹ̀rìdẹ̀ iṣẹ́ kẹba ẹgbẹ́yẹn zan kó jígá ní ọkó ta láti iṣẹ́ kẹba bọ́bọ̀ mùsẹ́lifọ́ ẹgbẹ́gbẹ́ wọn á jí kí ọ wọn jẹyìn àmọ́ àwọn jẹyìn dóòrò à wọ́n lọ yá ìfì ha dádọ́gbẹ̀ wọ́n bukata ndoro dawa ya ne kin wazu bi latin kuke ba ya ne kin abagar be she kuke ba ina to maga waji na mu ce jin kan doro dan ne ce ke le ga doro da lokaci wasu ku kan doro da kan doro na da shi a jihun jaki da ahlus jamaa ga kakayin na ja wannan wallawa lan bi sawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk